haka abin nan kamar yadda muka saba yau Allah ya kawo cikin karatu mu na alfiya tubni malik kamar yadda aka saba kuma kullun zan karanta a sai a karanta ta'addil fi'li wa luzumuhu علامة الفعل المعدى أن تصل علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل ها غير مصدر به فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وحتم ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم لزوم كذب عملنا والمضاهق عن سسع كذب عملنا والمضاهق عن سسع وما اقتضى نظافة أو دنسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوعا معدا أو عرضا أو طاوعا معدا لواحد كمده فامتد لواحد satin da ya wuce mun gama magana kan abin da ake cewa al mun yi bayani meye ma'anar istigha shagaltuwa ma'anansa fi'ili ya shagaltu da damirin wani suna da ya gabace shi muka kuma ce dole a samu rukunai guda uku mashghulun an shine sunan da ya gabata a samu mashghul shine fi'lin sannan a samu mashghulun bihi shine damir ɗin. زيدا بركته والسماء بنيناها فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه دكنا اشتغال تو يو ان شاء الله درسنا مباب وهلا زامي مجانا كان تعدي الفعل ولزومه واتو يد فعلي كسام مفعول به da kuma yake lazimtan fi'ilinsa ba tare da ya tsallaka fi'ilin ya kai ga maf'ulun bihi ba ma'ana za mu iya cewa fi'ili ya kasu gida biyu min haisu ta'addi wal luzum ta bangare zuwa ga neman maf'ulun bihi da kuma rashin neman maf'ulun bihi shi wannan ana kiran shi muta'addi mai ketarewa saboda ya tsallake fi'ilinsa ya kai ga ya tsallake fa'ilinsa ya kai ga maf'ulun bihi ana ce da shi muta'addi ana ce da shi mujawiz ana ce da shi waqi duka sunayensa ne shi ko wancan wanda zai bukatar maf'ulun bihi ana iya ce da shi lazim wanda ya takaitu da fa'ilinsa bai iya tsallake shi ba ana iya ce da shi qasir wanda ya wadatu da fa'ilinsa har yau bai tsallake shi ba ana iya ce da shi lazim ko a ce da shi ghairul muta'addi ko ko a ce da shi muta'addin bi harfi jar wanda yake ta hadiya amma ta hanya harfu jar duka waɗannan sunayen sa sani to menene fi'lul muta'addi menene fi'lul lazim al fi'lul muta'addi fi'li muta'addi shine wanda ha'un ha'un din da yake ba na mazdar ba take haduwa da shi misali kamar ka ce الباب كو الباب اغلقته الباب اغلقته كذا الهاء يعود على من على الباب باب مصدر بني انما اسمي سوناني دون هكا الفعل المتعدي فعلي وندك بكاتا مفعول به شيني وند ضميري وند با مصدري با wato zamirin da bai komawa ga masdar yake haduwa da shi muna fahimta zaidun darabtuhu Ala ya wuzu alamar ala zai zai suna ne ba masdar ba ne. muna fahimta yi don haka duk fi'ilin da ha'un inda ba zai koma ga masdari ba ya haɗu da shi ana ci da wannan fi'ili muta'addi muna fahimta yi to shine malam ke cewa alamatul mu'addi ko mu'adda alamatul fi'l mu'adda alamar fi'ili wanda ake iya tsallake daga fa'ilinsa ya kai ga maf'ulun bihi an tasil ha'un asalinsa kenan an tasila bihi ha'u ghairi masdar wato ha'un inda ba na masdari ba ha'un inda ba za ta koma ga masdari ba ta haɗu da wannan fi'il nahwu amil kaman ka ce amiltu la'amala. ko ka ce amiltuhu na aikata shi muna fahimta yi to don haka ha'un inda za ta haɗu da duk irin wannan fi'ilin ya kasance sharafinta ba ta komawa zuwa ga mazdar don ta koma ga mazdar yanzu ya tashi daga babinsa Sharafinsa kenan da shi ne ake gane fi'ili muta'addi to mala ya ce idan muka samu fi'ili irin wannan wanda yake ha'un na mazdar ba ta komawa ga shi ko ko ha'un in maf'ulun bihi ba ta komawa ga sa inna ma tana komawa ne ga ainihin maf'ulun bihi din to in ya zama na haka ya kuma kasance mabniyun ne lil ma'lum ba mabni majhul ba to kai wa maf'ulun bihi din sa nasba kamar ka ce tadabbartul kutuba tadabbartul kutuba nayi tadabburi na jujjuya Na yi nazari cikin littattafai kun ga anan tadabbara ma'alum ne ko majhul ma'alum da haka al-kutuba za mu irani shi ne maqulu bi. amma da an ce tudubbira sai a ce ne al-kutubu kaga ne ya tashi daga maqulu bi ya koma naibul fa'il muna fahimta shine malaka ta fansib bihi kai nasba da shi aikin nan maqulahu maqulun insa yaushe in lam yalo in babu ina ba in bai kasance na'ibul fa'il bane ma'ana in fi'ili ya kasance ma'alumi ne bai kasance majhuli ba muna fahimta an fa'ilin in bai kasance na'ibul fa'il bane nahu kamar misali tadabbartul kutuba na yi nazari na jujjuya littattafai kun ga anan tadabbartu fi'ili ne ma'alum shi kuma alkutub maf'ulun bihi ne don haka sai muka bi umarnin malam muka yi wa wannan maf'ulun bihi nasba da shi wannan aikin na tadabbartu don ba na ibul fa'il bane muna fahimta to wannan shi ake cewa fi'lul muta'addi fi'li mujawiz waqi wanda ke iya tsallake fa'ilinsa ya je ya fada kan maf'ulun bihi muka ce kuma sa ya zanto ha'un ɗin da za ta haɗu da shi kar ta koma zuwa ga masdar to me fi'ilin lazim shi kuma alfi'ilun lazim shine wanda ha'un na mazdar ke iya haduwa ta koma ga mazdar wato ha'un dinsa tana iya komawa zuwa ga mazdar wato kishi wannan misali kamar kace ja'a rajulu misali kamar kace ja'a rajulu ja'a lazim ne ko muta'addi lazim to sai ka ce almaji'u ji'tuhu almaji'u menene anan Mazda. sai ka ce ji'tuhu ha'u din nan adat alaman alal almaji. alal almazda. to kenan za mu fahimci bambanci kawai ɗaya ne tsakanin mu da da Mu da muta'addi shi ha'un din maf'ulun bihi ba ta iya komawa zuwa ga mazda. amma lazim ha'un din maf'ulun bihi tana iya koma zuwa ga masdar muna fahimta ai to in ko fi'li na na almaji'u masdar ne na ja'a ka fahimta ai to sai kace almaji'u ji'ituhu zuwan nan na zo shi na zo shi shine zuwa kaga domiri ya koma zuwa ga mai ga mazda sabanin muta'addi muta'addi kamar abdar mazdar ne ba za ka ce bu darabtuhu ba in ka faɗi haka ka sanya domiri ya koma ga mazdar ba inda ya dace ba domin shi fi'ilin da kansa muta'addi ne bai bukatan wata domiri na maf'ulun bihi da za a maida ita zuwa ga mazdari an fahimci bambancin amma shi lazim duk ha'un din maf'ulun bihin da kaga ta hadu da shi to tana iya komawa zuwa ga Shi shine kamar misali kana iya cewa ad-darbu darabtuhu amma ka kawo zamiri ba inda ya dace ba don ya saba wa alamarsa shi fi'ilin yana da karfi wanda zai shiga wa maf'ulun bihi kai tsaye shi ko ka kace al-maji'u ji'tuhu ha'un din nan ta koma zuwa ga mazdar ta bambanta tsakanin muta'addi da lazim ka fahimta ai don shi bai da karfin da zai shigarwa maqulu bai kai tsaye sai ta hanyoyi da dama na na eh da yi ne eh wato anan يتعدى واحيانا لا يتعدى وجئتك من سبع الكاف انا من ايه كاف انت ايه كما كان جئت من المعهد انا من ايه اه يعني لازم نكون متعدي تو تو كان لازم كده اما وجئتك من سبع متعدي نكون لازم to akwai filoli haka wasu yani tana ta'adiyya mubasharatan wasu kuma ba su ta'adiyya mubashara muna ta malamai to shi abin da ba muta'addi ba lallai lazim ne kamar abin da ba na kira ba to ne to haka ne shi kuma muta'addi ya kasu gida guda uku akwai muta'addin ila maf'ulin bihi wahid wanda yake na bukatar maf'ulin bihi guda daya kama abin da ya fito babu nasara nasara yansuru kaman dakhala yadkhulu nasara yansuru fa'ala yaqulu muna fahimta ai akwai da ke ta'adda ila maqulain ne yana buƙatar maqulai guda biyu shi kuma ya kasu gida guda biyu wanda yake akwai wanda yake maqulan asalin su wato mubtala da khabar ne kaman zanna ala ilmu nafi' mubtala da khabar zanantu la ilma nafi'an asalin shi mubtada da khabar ne akwai kuma wanda suke bukatar maf'ulai guda biyu wanda yake asalin su ba mubtada da khabar bane kaman zanna da kasa eh, eh abin kaman a'afa da kasa kaman a'afa da kasa a'faitu zaidan kitaban kasautu zaidan jubbatan kaga ba mubtada da khabar bane to yanki na uku shine wanda yake bukatar maf'ulai guda uku kaman ara da alama علمت زيدا العلم نافعا ثلاث مفاعيل مفعول غدا uku muna fahimta yi to ya za a yi mu gane fi'ili lazim mala za ka gane fi'ili lazim ne da abubuwa da dama in ya nuni akan sajayya sajayya bi ma'ana tabi'a yanayi al'ada kamar ka ce karumar rajulu mutum ya yi karamci dama ɗabi'a sa ne karamci muna fahimta ai ko ko ya kasance ala wazni if'alanna kamar itma'anna itma'anantu fil fa'il wannan lazim ne ya wadata ko ya kasance ala wazni if'alala kamar iqansata ya nuni akan tsafta kamar fahuwa saubu nahufa saubu tufafi ya tsaftata kaga fayil da mai da fa'in lazim kenan ko muta'addi ne lazim ko ko ya nuni akan rashin tsafta kamar wasi hal kitabu dani sarrajulu mutum ya yi kazanta kaga fayil da fa'in don haka lazim ne ko ku a'a ya nuni akan arab abu ya bijo mari marida zaidun zaidu ya rashin lafiya jumla mufida la gar mufida don haka lazim wa lam ta'addi lazim domin dalla ala al-arab ya yi akan abin da ya bijo kaga al-aslu fil insani an yakuna sahihan asali mutum ya kasance mai lafiya amma in ya kasance mare wata sifa ce wacce ta bijiro ba asalin sifarsa ba don haka shine arab abu ya bijiro maka muna fahimta ne to ko ku a'a ya nuni akan mufawa'a ma'anar mufawa'a a samu fi'ili wanda yake aukuwan wannan aiki ya haifar da wancan shine mufawa'a jazabtuhu jazaba na ja shi sai ya jawo ضربته فانضرب na da ke shi da ku kaga in ba ba nan Na kuma da kuma na zai saboda mutawa ya bi wancan muna ta yi to shi ake ce mutawa qarrabtuhu ba. Karabtu fi rafa'il wa qulun bihi amma ikhtaraba lazim lam ta'addi lazim me yasa saboda mutawa kamar madattuhu فامتد نامي قد شي زي ميقي مددته في رفع مفعول به Famtadda. sai miko mutawari muna fahimta ai to duk abin da ya nuni akan irin waɗannan ababe dole ne ya kasance lazim shine malam ke cewa wa lazimun kaga shi lazim qasir muta'addin bi harfi to waɗannan duka sunayensa ne ko ko ghairul muta'addi lazim ghairul mu'adda abin da yake lazim to ba shi bane muta'addi din in ko ya kasance muta'addi to ba shi bane ne lazim din wa hukm allazim ta an wajabta luzumu af'ali sajaya ya kasance fi'ilolin da suka yi nuni kan tabi'a fi'ilolin da suka yi nuni kan tabi'a yanayi da hali an wajabta kasantuwarsu su kasance lawazim ne suna cikin lazimai ba ta'addi ba kaman karuma kaman sharufa kaman zarufa yayi hankali duka waɗannan suna ne akan yanayi da tabi'a duk abin da ya faɗo cikin tabi'a sajiyya yanayi al'ada kala wannan dole ne ya kasance cikin ladin shine wa hutima an wajabta luzumu af'al sajaya af'al sajaya fi'iloli na tabi'a an wajabta su kasance lazimai ne kanahim kaman ya ci abinci ko ku a fulan nahib wani mai maciyin abinci ne shi dama kaga yanayinsa ne wani kuma shi ne cin abinci amma fulanun nahim wani kai yana cin abinci macin abinci ne to da haka sai a ce ma fulanun wani ya yi tun ya yi kat da abinci kaga ma fulanun fero fari fire lazim ne kuma ta'addi saboda dalla ala yi. muna fahimta kaza alalla haka duk abin da ya kasance ala wazni if alalla kaman اطمأن يا نسو والمضاهق عن سطع da kuma abin da ya kama da wazanin ikan sasa ikan sasa kaman if'an lala kaman ihran jama ikan sasa bai ma'ana wato lankwasa ko kuma abin nan me za a ce ne mutum ya lankwashe haka ya kansasa kamar yadda wani wani ke cewa tamannat ajuzun an takuna shabibatan wa qad ihdawdaba jambani wa wa qansasa zaha yani tsohuwa mai tana so ta koma budurwa bayan duk gefunan ta guda biyu sun kare ne bayan ta kuma ya lankwace amma wani tana son ta zama budurwa guda fahimta yi to shi shine ikansasa kamar ihran jama'a وما ومكتبا نظافة لكم أبن دينوني كانت أبتع كمان طهورا أو دنسا وكما كيشيا كمان تا كمان دنسا كمان وسخا ذاك تي الثوب طهور الثوب كذلك لازم نيوان ثوب يعنوني أكان أبتع يعنوني أكان أبتع أو عرضان كوكو ينوني أكان واني أيكي ليبجو كمان مرض mariba don zaidu ya rashin lafiya to an fawa al-mu'adda ko ko yayi wa fi'ilin da yake neman maf'ulun bihi li wahidin guda daya shi fi'ilin da zai tsayi bayansa ya mashi biyayya kaman qarrabtuhu na kusanto da shi asalin shi karuba karuba lazim kuma ta'addi lazim sai kace qarrabtuhu dama abin da fi'li lazim ya ta'adda bi thalath ahwa ko dai hamzat ta'diya ko bi tad'if ko bi me a a ko bil bil hamza ko bi tad'if ko bi me na بالمد كمان شنو ممكن تشد الهمز همزه التعديه كوبي التضعيف كوبي من fa'ala to shi kenan mu je haka سابقته فسبقته فانا اسبقه نعم طيب muna fahimta malamai to sai muka ce ko ku a'a kaga asalin abin nan qarraba asalin sa qaruba to idan fi'ilin kace qarrabtuhu ya kasance yanzu ya ta'adda ila maf'ulin bihi ka wahid to fi'ilin da zai bi bayansa shi dole ya kasance lazim qarrabtuhu faqtaraba muna fahimta ai karramtuhu faqtaraba dan karuma ne fankatara ظرفته فانظرف قطعته فانقطع شيني تمانا كتوا او عربا كوكو في لينوني اكم بجلو ومنعيك او طاوع المعدى لواحد كوكو يبي فعل ديكي نمو مفقول به قدانا يا ها كمده فامتده ka ce madattu alhabla famtadda ka ga mafulun biyu ne guda daya madattu to famtadda kuma mufawai don haka duk abin da ya faɗo cikin waɗannan dole ne a ce da shi fi'ili ne lazim ba muta'addi ba to ina tunanin insha Allah za mu tsaya wurin sai mu bude filin tambaya ina tunanin kamar darasin yau ba wahala na na ya ka nahi eh nahi bai zama ta sumul eh ne ya eh to sai dai idan muka ce nahi matsalin eh to nahi shi ne ya zama lazim lazim ne saboda dalla ala jiya. dan shi ba a kiran shi sai ya kasance hali ne na mutum jiya nan a nan tuba eh. da ake da jimu eh. Ka ya zama sifan eh. ya zama tagaya ne shi eh ai kana ya ce nahim fulanun nahim alazu ne fa'il sifan mushabba yawa kuma kana ce nahima don shi nahima asali ba a jinginawa sai ga mutum da yake a kofi zama an yana iya zama matsayin shigar sa shigar suna kwarai da gaske kai an ce da kai na hinta in ba sunan ka bane an cuce ka saboda bai kamata a jingina maka kai sai a ce a kalta amma mutumin da dama ɗabi'ar sa duk inda zai wuce tsaye kuma in ya samu din sai yayi na to kala zan ce nahi ma fulanun nahi nan da yake au arba arba din na kuma au na ina ji irin misali ma kamar ce akwai shi a cikin nawo ah. a cikin na mai ba bai don zai rashin lafiya sai muka ce asalin mutum dama ya kasance da lafiya amma rashin lafiya sifa ce wacce ke bijirowa a wani hali kuma ta kwarayi a wani hali na to ba tambaya ko na ba ji ba wal mudawi wanda ya kamada da mudaha yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl eh mudaha mushabaha zuwa almaji'u ji'ituhu zuwan nan na zo shi eh halattar nan na halacci ta eh alaikum salam ikhtada ya sabbaba ko ko ya zo a babin kaza nalim cin abinci wanda yake ya wuce iyaka me zari alaikus da أعرف زيادة سألتمونيها عن جسيموي دام دولة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى idan gini ya karu sai ma'ana ya karu eh. kama a ce ne eh. a wannan ai wazaninsa ne kuma duk abin da ya zo a waɗannan wazuna yufidul mutawa irin su if'allala if'alla if'alalla duk waɗannan mutawa ne ka fahimta yi in banda kaɗan irin su taza'if hamzatu ta'adi da suke nuni akan na in ciro wani abu daga ya koma wani abu to in ba shi ba galibi waɗannan auzan din ta dullu ala mutawa eh. eh. ah, ai ga ba ga tasiri ba da sannu Allah zai isa maka da su مبالغ دي كفى يكفي إنا كفيناك المستهزئين أتى ننقم فسيكفيكهم الله كان مضارعين ده سنو ده ما هنا في علامة مضارع دخول لن ده لم ده سين ده ده صوبة تنفيذ ده تصويف ده ده مضارعين da sannu Allah zai isa maka da su kuma sai ce naka fai naka mu ma riga mun kare da su mun isa maka da su ka fahimta wala na can bayani shi na farko na ya ce idan aka samu ziyada na canzawa na to sai ya yanke magana wani shigo wani abin da ya ce kasara eh kasartul ko abin da wani abin da misali ko kalama ko kuma al-mustarar kaga ya kuma za a ita wa in kasarar mustarar in kasara kaga ne ya zama lazim eh to ai abin da muke magana shine ya ce maka kasartul qalama asalinsa kasarar qalamu alqalami ya kare kasartul qalama na kakkarya alqalami ka fahimta in kasarar kalam alkalami ya karye sakamakon wani aiki ko shi da kansa ya balle balle to don haka mutawa ne kasartul a fan kasara asalin sa kenan kai sai ka cire wani kace in kasarar qalam alkalami ya karye amma sakamakon wani aiki ko dai ni na fada mashi ya karya ko ku a'a ni ne na kakkarye shi kuma kakkarye ne to amma da abin cewa eh. eh, masarin yana canza idan aka samu muta'addi da lazim eh. idan aka samu ziyara a ma'ana za a samu masarin takan canza domin ai ziyara kamar wancan ka'idan ziyartu ba mu ta dula ala ziyartu ma ai bayanin da namiji kenan shine na fahimci eh shi ai bayanin da ya kawo eh yani in in ginin kalma ya karu sai ma'anar bai canza kwarai da gaske amma a wannan ma da za a fashi a kasara kenan ko alƙalami ya kari alƙalami ya kari in kasara alƙalam alƙalami ya kari eh. ba za a fito da wancan dalili ba za a fito da shi ba eh ai kamar abin nan makonin biyu ne da abin ga akwai sanda fa'il zai kasance mansu makonin biyu ya kasance mafo indan na alaihi qarina kamar kharaqa thawbul mismara shin kusa ce ta wurin riga ko riga ce ta wurin kusa to kasa kace mai kharaqa thawbul mismara wai tubabi ne shi ya wuda kusa kaga anan kai kasa akwai mai aiki to amma da yake uminan nafs akwai karina wacce ke nuna a riga ba ta iya huda kusa sai dai kusa ta huda ya ya bayyana eh na eh. eh. a matsayin ina ga koma ina da rama a wani murba sun ce ita ce a tolu kan rafi kura eh, fasai a nan can ita ce ko a tolu kan rafi yawa wato ina jin tace daga yadda sai a fa sayakfika Allah ina ji sai kuma cin abin nan anulzimu kumuwa eh, ina ga haka kamar malaman ulu suka ce in ban manta ba eh duk yani yana nuni kan ziyara eh, da sannu Allah zai sa ku a doron kasa